Thunder Blowers Online TV. Thunder Blowers Online. barka da wani. Barka da muna lafiya. Alhamdulillah kana tare da tashar gidan talabijin ta Thunder Blowers tare da sauran 'yan jaridu zamfarar rediyo Anko. ko. Ah, mu za mu so mu ɗan hira da kai kai tsaye akan al'amuran da suka wakana shigowa ka zuwa jihar zamfara da kuma lokacin da ka bar jihar zamfara zuwa zuwa birnin tarayya abuja a ah. ah, al'ummar jihar zamfara kwana biyu zuwa uku da suka wuce sun ga irin taro na dandazon magoya baya da ka tara a gidanka wanda abu ne wanda ba saba ba wasu sun zo sun karbi katin su na sabanta katin jam'iyya amma dai ba su yi taro irin wanda aka ga kayi a jihar zamfara ba wannan shi alamta cewa kila wani kuduri wannan kudurin dai da ake ta gani naka na takarar dan majalisa sau cafe kusan a ce ka zafafa maganar kuma yanzu al'umma sun zabura sun cirata domin taron ya ƙayatar ya burge mutane wai meye abin da ya faru al'umma za su zo su sani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta barakatuhu. Wa alaikum salam. Ah, na daidai ina fara da godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai komi mai koma mai kowa mai da ya so a lokacin da ya so. Na'am. Kowa ya san Malam Shehu Isa Bardan Gusau mutum ne mai zaman lafiya da kowa. Na'am. Da ɗan jam'iyyar wane ko daga ina kake. Na'am. Dai musulmi kake dan uwana kake amini na kake ni ba da wanda nake adawa ko faɗa da shi ko kuma in ce yau ina da wani abu da na rike na wani a zuciya na ban taba zuwa na kwanta da bakin ciki ko da wani wani faɗa a zuciya na akan wani ba saboda rayuwa kaɗan ci sannan lokutuka kaɗan ne ni dai kowa zaman lafiya tun kafin na shiga siyasa ni mutumin al'umma ne ni mutumin jama'a ne har na zo na shiga siyasa pdp na fito na dawo jam'iyyar apc to alhamdulillahi ba yau muke tare da jama'a ba muna da amana tsakaninmu da jama'a muna kula gwargwado iya abin da allah ba mu ikon mu yi kuma abin da ya kawo wannan duk abin da barde ya ce zai yi za kowa na kokarin ya ga cewa ya je ko kuma ya, ya nuna nashi karanci da nashi gudunmuwa. Ba don komai ba an ce halin mutum jarin jarinsa. Ba wai wani abu ba ne ko na yi wasu ko ko a'a ni na ɗauki kaina wani ne a'a. Da ni da kowa da almajiri da mai bara da waye ne kowa na wani. Domin za mu zo na mu ci abinci tare. Ba Allah babu wanda aka haifa da arziki kowa a nan ya samu arziki kuma nan za mu bar arzikin nan ko mu koma ma Allah to shi yasa kowa nawa ne duk abin da zan fito ina yi za ka ga al'umma kwai da kwakwatan su kowa ya yi kokarin ya hallata domin a taya ni murna to yanzu wani kwarin gwiwa wannan taron ya baka misali al'ummar da kaga sun zo sun tarbe ka alhamdulillah shi ya nuna cewa lalle muna ina zama da mutane lahiya ba da matsala da mutane sannan kuma wadda nake son al'umma talakawa haka su ma suke sona. So saboda haka nan iya abin da zan ce a wannan lamari shine ina wa Allah subhanahu wata'ala godiya ina wa al'umma jihar godiya musamman mata da kuma maza mata sun nuna cewa lalai suna yin barde maza ma haka da guragu da marayu da kowa to baga abin da ake son mutum mutum mutane a shi in baka da kowa don arzikin ka zama na banza to ina godiya ga al'umma jihar zafara hmm. ina godiya ga abokanan yan uwa abokanan arziki ina godiya ga mata musamman ina godiya ga dukkan al'umma jihar zamfara da wanda ya zo ya halarci tarona da wanda ma bai zo ba ina masu fata alkhairi kuma ina godiya gare su ina godiya ga Allah. To yanzu abin da ya faru wani me ya alamta maka horon jinin jam'iyyar APC a Zamfara? Ganin cewa ba ku da gwamnati amma ka zo ga abin da ka ganin mai ka Wane irin kwarin gwiwa na farin jinin jam'iyya aka kara ƙarfafa maka? To alhamdulillahi a wannan jam'iyyar kowa san jihar zamfara jam'iyya tun ana anpp anpp da kuma cpc da apc zamfara apc ce sannan kuma din tsaye ɗaya maɗaurin gida eh an samu 'yan akasi da rashin fahimtar juna kuma allah da iko mun fahimci juna mun fahimci inda kurakurai suke kuma muna kokarin mu dunke ta kuma an yi sulhu kuma muna muna mai tawassali cewa Allah subhanahu wata'ala zai shiga lamarin ya ma shiga lamarin na ganin cewa mun koma cikin ɗaya mu dore mun fahimci juna mun haƙura da juna kuma mun ci gaba da tahiya a cikin ta mu dore gida guda domin samun cin nasara da ci gaba da zamantakewa. domin duk abin da za ka yi duniya yau da duk abin da za mu yi a apc e idan ba haɗin kai ba haɗin gwiwa ba haɗin kai to wannan abun zai mana wahala amma idan muka haɗa kai muka haɗa junanmu muka yafe ma juna muka tsarkake zuciyarmu muka yi gaskiya muka yi adalci ma junanmu to insha Allahu to za mu kai ga nasara. To Allah ce mutane suna ganin cewa ba girin girin ba tumamaye ba haɗuwa ba dukkaninku kuna da ƙudurori waɗanda ana ganin makasar gami yunkurin cimma biyan ƙudurorinku na iya koma jawo ma jam'iyyar APC matsala wanda tabbaci kuke ba al'umma na cewa duk abin da Allah ya kawo matsayin maslaha za ku aminta ku bizne ku domin ganin jam'iyyar APC ta samu nasara. alhamdulillah kamar yadda nake faɗi kuma kamar yadda jagoranmu dakta abdulaziz abubakar yari shattiman mafara hmm. jagoranmu na apc ubanmu mai gidanmu kamar yadda yake faɗi kuma kamar yadda yake tayar da lamararsa hmm. ya faɗa ya ce yana murna da wannan sulhu kuma in Allah yadda duk inda aka samu kurakurai da aka yi za a gyara an koma ɗaya kuma za a yi adalci na tabbata kuma na yaƙi ne in ya faɗa abu zai yi wannan abu. bai taɓa faɗa abu ba bai yi shi ba amma cewa za a yi adalcin nan za a yi tafiya guda za a yi komai na yadda da shi kuma ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya karfafa masa gwiwa ya bashi iko na yayi wannan adalcin na kuma mu zauna din tsadin maɗaurin kiɗai saboda mutum ne wanda ya san Allah mutum ne wanda ya san alkur'ani mutum ne wanda ya san gaskiya wanda ya san kaddara to muna addu'a Allah ya bashi iko muna addu'a Allah ya tsaya masa Allah ya taimaka masa na ganin cewa wannan haɗin kai da sulhun da aka yi ya tabbata in ma da wani abu ko menene Allah shi mana maganinsa hmm. kuma ya zamana kowa an yi masa adalci kamar yadda jagoran mai faɗa mu ma muna roƙon Allah Allah ya ba ba shi iko kuma ya ba mu yin adalci. A jiya ko kuma in ce shekaran jiya mutane sun ga daga cikin tawagar motocin ku wani ibtila'i ya faɗa musu na hatsari a nan Buhari gabga shiga birnin tarayya. Za ka yi ma al'ummar mutane bayanin me ya faru? To, assalamu alaikum. Mm. Lallai tawagar motoci na ne bayan na kammala taro ran alhamis ran juma'a misalin shida da rabi na bargari komawa abuja mun je ta jere muka bi ta buhari da yake hanya ana gyara nan biyu ana gyaran guda to ana amfani da guda da mai zuwa da mai tafiya to allah da ikusa muna cikin tafiya ina ansa waya sai na ga direba na zai yi obatikin, saboda ni a rayuwa na duk wada abu ya faru wallahi ba na karya kuma saboda ina tsoron Allah kuma ga Allah na zo kuma ga Allah za na koma ina ansa waya ina diba kuma waya guda na'am to sai ni ga kamar yana son uba take sai ni daga kai ina ce mai ka san hanya guda ne wannan kar ka shiga kar ka shiga kar ka shiga wallahi ina kar ka shiga kar ka shiga riga shiga sai ga kuma wata mota ita kuma muna tawowa ta shigo ta ɗauko kiyi daga wani gona ta ƙetaro ta shigo hanyar subhanallah to ina karka shiga ga mota can na ƙetara karka shiga slow down ina da yake mukaddari Allah ya riga kaddaro sai ya shiga to da na ga alamun cewa lalle lalle bugun mu gaba da gaba din nan za a yi shi to sai dai ni ta salati ina karance karance sai na juya kafaɗa ta saboda kara mu haɗu in buga gabana sai na juya kafaɗa ta dai na rantsa ido ina addu'o'i Allah da ikonsa dai muka haɗu gaba da gaba shi a guje mu kuma a guje. Mota su golf ce mu kuma jeep Land Cruiser. Hmm. To da aka yi wannan haɗuwan kam to nan take duk wanda a cikin golf da nan ya mutu mutum biyu da ciki. Subhanallah. na yi zaton ma direba na da pa dina su ma su zora su to Allah da ikon sa da na kira sunayen su suka amsa a ce ba abun da ya same su amma in kaga mota ba za ka ce mota ta ba za ka ce mohito ba sannan nasu ya dunkule gaba daya subhanallah to iyaka ko da na hito jiri na ji to sai aka ce to a dan zaunar da ni kaɗan kafin a rashin dina zuwa asibiti sai ni ce a'a su yi tsina suna baya na ce to 'yan sandan gaba ɗaya su tsaya ah, na buga ma dpo na na buhari da yake na san shi na ce mai ga abin da ke faru da allah turo aero safety domin a zo a ɗauki gawakin sannan kuma a ja motocin amma gani na ina dan jin jiri za a karasa da ni asibiti sai na bar duka mobile police na a wajen da shi pa dina da direban don na su wurin ni kadai aka ɗauke ni aka kai na asibiti domin a diba saboda su sun ce ba inda suke jin ciwo ni kuma ina dan da ga hannu da sauransu sai ni ce to su tsaya ta dpo ya zo har su A safety su sannan suka zo aka cire mutanen da aka aka abun nan to Allah ya sa musulmai ne ba macuwari za a kai su ba to aka je aka yi masu jana'iza aka kai na asibiti daga baya na yi magana biyu ya ce to yan uwan za su zo an samu dai wayan su an kira za su don shi ainihin wanda ya sau kifin mutumin sakwato ne duk iyalan suna sakwato ya zo ne sayan kihi ne subhanallah sai kuma shi wannan direban shi ma musulmi ne daga nan ya dauko ina jin daga buhari ya dauko shayan mota da mu magana kuma da su gajiya yan uwan shi bashir bala shi ne dan uwan mamacin to da cewa ran talata za su samu zuwa saboda za su tsaya su yi sadaka uku shi an ce yana da mata da ɗaya biyar so na ce in dai aka muka muka haɗu ranar talata can police station allah ya yarda to ɗiyan zan ɗauki nauyinsu na makaranta da kuma ita sai ta samu abun da aka taimaka mata na sana'a alhamdulillah kula da kanta da sauransu to Allah ah, Allah ya tsare gaba Allah so a ah, alashe kuma kuna cikin wannan abin sai ga ibtila'i na satar yan matan yan mata 317 ya faru a jihar Zamfara matsayinka na jigo a jihar Zamfara wane jajantawa ya kamata a ce kayan al'ummar jihar Zamfara da gwamnatin jihar Zamfara To, salamu alaikum. Hmm. Wannan ibtila'i da ke ta faruwa ba yau ya fara ba ya fara tun ma gwamnatinmu da ya shuɗe mu ma mu zo mun sami wannan ibtila'in a ƙasa. To, sai dai mu ƙara addu'a ni kullum kamar yadda na saba faɗi duk addu'o'i na nakan sa addu'a ma jihar Zamfara Allah ya bata zaman lafiya Allah ya tsara al'ummar mu iyayen mu kannan mu yannan mu da a ciki Allah ya tsare su Allah ya ka mana dauki Allah ubangiji ya mana mafita wannan abun ya ɓaci kuma ina jajanta ma gwamnatin zanwara ina jajanta ma mutanen da al'ummar zanwara saboda da zaman lafiya ake natsuwa da zaman lafiya ake komi yau ba zaman lafiya ko manomi noma ya gagara kiwo ya gagara ga kuma an koma 'yan makaranta ba za su iya zuwa makaranta ba saboda wannan masifa to wannan abun ina jajanta kuma ina kira ga gwamnatin ta zanwara hmm. harkar nan na sulhu sulhu ba zai yiwu ga mutum yana da bindiga hannun shi ba sulhu ba zai yiwu ga mutum wanda bai da boko bai da alkur'ani bai san allah ba Ba ya da tunani ana cewa yi sulhu da irin wannan mutum akwai wahala yau sulhun da aka yi me aka samu gare shi lokacin da muka fara ta gwamnati abdulaziz muka gwada sulhun na warko bai yi ba muka koma faya for faya da an ci gaba da fatattakan su da yanzu ma an ci galabar su an kai ƙarshen matsala. sulhu ka ce mutum wanda yake jahili bai san qur'ani ba bai san ibada ba bai san boko ba bindiga ya sani ya samu mata ya samu kuɗi ya sha giya a nemi mata in sun ƙare ya je ya sake ɗaukowa kayan sulhu da shi ka bashi kuɗi ya sako idan kuɗin nan karewa za su yi da sun karewa zai koma ya ɗauki bindiga ya sake ya sake kikinatin wasu to kaga wanga ba ba hankali bane wannan ba sulhu baya daidai da su wannan banda a yi gaba da gaba wuta wuta shi a daidai da su saboda duk mutum wanda zai ɗau makami ya kashe mai rai ya ɗauki dukiyarsa ban ga dalilin da za a bashi ba babu wata dalili ina ma ina jajanta al'umma jihar zamara ubangiji allah allah mai komi mai kowa Allah ka mana ɗauki Allah ya tsare mu Allah ya kare Allah waɗanda ‘yan matan da aka ɗauka an ga ɗaliban Allah ya dawo da su gida lahiya ga iyayensu lahiya ina jajanta ma ja zamfara baki daya to alhaji shehu isa muna godiya kai ma ubangiji allah ya sa wannan kaddara ta zama kafara amin to muna godiya thank you Blowers Online TV. Thunder Blowers Online.